Karfe biyar da minti talatin a nan birnin Yame gunguma maɗantani ne ke muku sallama masu sauraro ga labarun namu da harshen Hausa. Barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci ga kuma kanun labarun. Ƙasar Nijar ta tura dakarun soja a ƙasar Mali ƙarin bayani a cikin labarun namu. Da'irar birnin Yame ta salami ma'aikata dubu biyu na cikin garin Yame ɗin muna ɗauke da ƙarin bayani. Jiya ne aka fafata kwambalar ƙarshe ta kofin ƙwallon ƙafa na ƙasa a Esduan ta ci nasara akan akokana ta Arlit. Shirin namu na musamman zai magana ne bisa ga taron ƙara ma juna ilimi da OEM ta shirya anan nan birnin Yame. To madalla da farko a cikin shirin za ku ji cewar a ranar Juma'a biyar ga watan Ogista 2016 za a buɗe taron gasar wasanni na Olamfiya a ƙasar Brazil. Aji na farko kenan da za a gudanar da wannan wasanni na Olamfiya a cikin yankin shimfiɗar Amerika ta Gusum. Ga Mutari Muhammadu ɗauke da ƙarin bayani. A gobe Juma'a ne babban filin wasan na Maracana Rio da ke ƙasar Janeiro zai karbi bakuncin buɗe babbar wasan nan da take tattara 'yan wasa na ƙasashen duniya daban-daban da ake kira je Olympic. Wannan ne karo na 28 da ake gudanar da waɗannan wasanni, wanda za a gudanar da wasanni iri daban-daban a cikin sati biyu daga ranar 6 zuwa 21 ga watan Agusta, wanda zai tattara 'yan wasan tsero da na gudun fanfalaki dubu goma daga ƙasashen duniya. Akwai dai 'yan wasan tsero takwas masu zaman kansu tare da wasu 'yan wasan tsero su bakwai 'yan gudun hijira da za su halarci waɗannan wasanni. 'Yan wasa shida ne dai za su wakilci ƙasar Nijar waɗanda daga ciki akwai 'yan wasan tsero da 'yan dambe da kuma 'yan tseron gudun fanfalaki na tazarar mita 400. Ƙasar Nijar dai ta fi tsammani ga ɗan wasan nan na dambe da Isufu Alfaga wanda ya ciyo tagwallon zinare a wajen kwamɓala fitar da zakaran dambe na ƙasashen Afirka a kwanakin baya-bayan nan. A gaida Mutari Muhammadu, wani rukunin soja takwas da hamsin na ƙasar Nijar ya dukufa zuwa arewacin ƙasar Mali bisa gudunmuwar tsaro da Majalisar Ɗinkin Duniya ta girka a ƙasar ta Mali cikin rukunin da ake kira Minisma Ga rahoton Lauratu Ibrahim Gado, Mutari Muhammadu ya fassara mana shi. Bataliya ta farko da ta kumshi ɗaruruwan sojoji daga cikin dakarun sojan ƙasar Nijar da aka tura zuwa ƙasar ta Mali tuntuni sun kama hanya zuwa Mali yau da 'yan kwanaki, sannan sauran sojojin da suka rage su kuma za su kama hanyar tafiya zuwa filin daga. A cewar mataimakin Babba hafsa hafsoshin sojojin ƙasar Nijar Janar Mohamed Ahmed dakarun sojan ƙasar Nijar akalla hamsin, waɗanda suka kumshi maza da mata suna daga cikin bataliya ta uku da ƙasar Nijar ta aike zuwa ƙasar ta Mali a cikin dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya MINISMA da za su kwashe tsawon shekara ɗaya. Kafin tura waɗannan dakaru zuwa ƙasar ta Mali sai da suka ɗauki wani horo na musamman na makonni goma a Walam tazarar kilomita ɗari daga, daga arewacin birnin Yamai. Ƙasar Nijar dai tana daga cikin ƙasashen Afirka da ke sahun gaba da suka shiga gadangadan wajen yaƙi da ta'addanci a ƙasar ta Mali, kamar sauran ƙasashe irin su Togo, Senegal, Burkina Faso, Benin, Najeriya da dai sauran ƙasashen Afirka ta yamma. a gaida lauratu ibrahim gado da mutari muhammadu muna kuma shaida muku cewar da shugaban ƙasa isu muhammadu a yau da alhamis nan ne wato ya baiwa mambobin majalisar hukumar sojojin soja ta nijar damar ganinsa a harabar tasa A cikin jawabin da ya gabatar albarkacin zagayowar sallar ranar da ƙasar mu ta samu incin kanta, shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya bayyana cewa yana ƙara meka hannunsa ga kowa domin girka gwamnatin haɗin gwiwa. Jam'iyyar Modern FA Lumana ta yi watsi da wannan bukata ta shugaban ƙasa. Mu saurari Dipte Nasiru Halidu na Lumana. Isufu ya kiran mu duk parti opposition su zo aiki tare yake gouvernement dino national ne yana so amma mu lumana ba mu sani ba gouvernement dino national wani iri yana so saboda ya yi election ya samu bisa dari katubanduz ko yana so aiki sosai bai samu nigerian duka yanga wani gouvernement dino national yana so kuma luman da bai cikin aikin nan ba mu so shi yau ba mu so shi gobe saboda duka manya-manya lumani suna kaso ni nasiru halidu bai cikin lumani ma bai cikin. dipte nasiru halidu na lumana kenan kuka saurara sandy kaɗin manyan malaman kiwon lafiya Senfamed a yau da sayan nan ne suka shiga yajin aiki na tsawon kwana biyu tare da saka ragama a wasu ayyukan ba da agaji ta fuskar kiwon lafiya. Faɗin ƙasa baki ɗaya ne yajin aikin zai wakana. Bayan gwamnati ya gabatar da buƙatar gudanar da yajin aikin nasu a gaban kotu ne kotun shari'a ta bayyana cewar yajin aikin nasu na bisa ƙa'ida. Mun tunasar da cewa wato fafatawar da suke yi da ita ce dangance da korar da aka ma ma'aikata ire-iren su bakwai sabbin ɗauka sun kuma jaddada cewar za su ci gaba da gurmazau sai wato sun ga bayan sun ci moriyar buƙatar tasu a wannan lamari. Shugaban Majalisar Da'irar Birnin Yame ya sanya hannu bisa ayar kudirin doka guda uku inda akai aka tsayar da aikin ma'aikata guda dubu biyu na yankin da yake jagoranci. Haka zalika ya sallami mashawarta na harabar tasa da kuma wakilan cika aiki da dukkan 'yan kwantaragi na da'irar birnin Yame daga ranar ɗaya ga watan nan da muke ciki na Ogista shekara dubu biyu da goma sha shida. Mun tuntuɓi magabatan da'irar ta Yame amma ba su ce unhun ba akan maganar. Wasu daga cikin ma'aikatan da lamarin ya shafa da suka zo neman bayani suna cikin hawala'i su ma ba su ba mu bayani ko guda ba amma sun ce suna nan suna jiran kimtsa kansu kamin su shiga gurmazau na yanda za su fafutukar neman incin nasu. Ana ci gaba da jarabawar neman takardar BTS aji na shekara 2016 shugaban zangon jarabawa mai lamba hudu da ke cikin makarantar lise Isa Kwarambe, Malam Kabir Sani ya yi wa Nafisa Adamu bayani kamar haka. abin suna zuwa daidai yadda aka yi fata don bana kun san wanga dai santar namu jan kandida 448 garin, bisa 400 na akwai wasu da allah bai ba daman zuwa ba kenan dai muna da kusan kandida 400 da wani abu da yan kanu tun dai lanji da muka fara hayo ba mu samu matsala babba ba matsalar da muka samu kun san bana an ɗauki wasu ayar doka biyu ta farin ita ce ta hana yan kandida masu jaraba su shigo cikin hilin jaraba balle ma cikin salkin examen da telefon mun kwatanta musu wa'anda muka kama da su kai muke dibin kamar sun taurin kai ne yawancin su basu gane ne ba amma haka dai fraud dai an tare ta eh ta biyu ta shahi su ma nan masu kurije dan a san an yi abin cikin adalci wannan sabon doka ta hana su su ma in suna kurije su ɗauki telefon suna hita suna waya da yarda Allah dai muna kare examen kin nan zuwa weekend za a ci tsakanin samdi dimash in ta tauri ta kamari watakila da lantarki. Kabir Sani shugaban zangon jarabawa mai lamba hudu kuka saurara. Jiya da maraice ne aka gudanar da ƙarshen kwambalar ƙwallon ƙafa na kofin ƙasa a can Ista General Saini Kunce inda AS Duan ta keta leda da akukana ta Arlit bayan ƙarin lokaci ba a samu wanda ya ci nasara ba har aka ga buga ƙwallo da gani sai mai raga AS Duan ta lashe da ci hudu akukana ta sa uku ga bayanin shakka Omar Jabate kocin AS Duan. L'adversaire, le connaissant, nous a battu deux fois pendant le championnat en aller et retour. Abokanin karawanmu sun saba cin mu sau biyu a fafatawar da muka saba yi da su. Mun san cewa muna iya cin nasara a kansu idan muka nasu. Sai dai a wani ɗan lokaci wasan ya so ya bamu wahala. Sai dai daga ƙarshe da muka sa tsammani sai muka samu nasara. Gurin mu dai shine mu ciyo wannan kofi kamar yadda muka saba ciyo shi sau biyu. A wannan shekara ma mun ci wannan kofi. Kina abun farin ciki ne wanda mun ji daɗin shi sosai. C'est ce trophée et parce qu'on a été deux fois champion du Niger. Mais gagner cette coupe cette année aussi, vraiment, ça ne fait que nous galvaniser, ça ne fait que nous donner une satisfaction totale. A ana shi bangare kocin akokana Aminu Abani ga irin bayanin da ya gabatar. Gaskiya sa'a ce ta rinjaya tunda as sun gani sun game da mazaje jiran 90 minutes muna saman su sai can cikin albitra ya bada minti uku cikin na hudun allawa suka sa mana yana da zahi mai dole zami nan da shi kursiyo shi ma albitir mutum ne wanda dole sai da shi zami in babu shi ba bami don da karaci ake ba shi cikin dan segon biyu ya yi tranche kenan ya yi dole zan mi haƙuri shi lokacin penalty lokaci ne mai wuya ga duk wanda ya balo ya san inda ana an zo ga wannan lokacin gaskiya sa'a ce wasu nauyi ne kan dan wasa di irin mai da hankalin da ya bisa abin tun ba sa'an nan haka ne zai wakana tunda mun ga manyan yan balo wanda su ma suna yadda penalty wannan a gaida Musa Hassan da ya farauto wannan rahoto. Masu sauraro abin da ya sauka kenan fannin labaru sai kuma shirinmu na gaba. Daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye Istidio Kalangu tare da rediyon Istidio Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Studio Kalangu kuke saurare karfe biyar da minti arba'in da ɗaya a cikin ɗakin magana yanzu kuma ga shirin namu na musamman. Kungiyar OEM a yau da sayan nan ne ta soma gudanar da wani zaman taro na kara ma juna ilimi zuwa ga 'yan jarida na Niger, Senegal da Najeriya a nan yame. mu kenan na musamman na yau ga bayanin da Lina Kotkoton wada ta shirya taron ta yi ma Habibu Garba. Kusan ƙasar Nijar tana da faɗi kwarai da gaske gwamnati ya kamata ta yi taka tsantsan akan abin da yake shige da fice. Mun san ba shakka a bane mai matukar wahalar gaske ga gwamnati ta kula da duka abubuwan da ke shige da fice. Mu kuma a namu bangare na hukumar da ke kula da bakin haure za mu iya mu na faɗakar da jama'a da ke tsallakawa zuwa ƙasashen turai ta barauniyar hanya ba tare da la'akari da matsalolin da ke tattare da hakan ba, wanda idan sun sani da watakila hakan bai faru ba. Za mu saka wata babbar kungiya da ta ƙunshi 'yan jarida da za su rinka faɗakarwa akan bakin haure. Linda Coton kenan wadda ta shirya tsarin wato kuka saurara. A nasu bangare ta taron kamar Musa Yakuba sun yaba da girkin wannan bada horo mu saurare shi. wato taro ne wanda a gaskiya idan wato 'yan jarida suka samu ilimi a cikin shi za su yi magana bisa kan wannan abin wanda su a wajensu annoba ce mu kuma mafi yawan mutane wanda suka tashi a al'adance tashin mutum daga wata ƙasa ya koma wata ƙasa zama kamar ya zama inci ne a gare shi wanda idan kana zaune a wannan ƙasan kaga babu wani abu wanda zai iya canza rayuwarka kuma ka tabbata waccan kasar da in ka je ka samu wani abu da za ka iya rayuwa to abu sai ka kata shi to amma idan mutum aka kara mai horo zai san yadda zai bada labarin abin wato wanda kuma abin zai ba mutane zai musu daɗi ko kuma musu rashin daɗi zai baka labarin idan in ka tahi mi ka iske a inda kashe ko kuma kai mi kabaro a inda ka tashi to idan mutum ya sa wa'annan abubuwan a cikin kashi kuma ya aiki da su to za ka ga ya ci ribar tahiyar da ya yi Habibu Garba shine ya kimtsa muna wannan shiri da haka ne kuma muka zo karshen shirye-shiryen namu na harshen Hausa in an jima kaɗan za ku tarbi Musa Hassan a cikin labarunmu da harshen zabarmanci a nan ni kuma mamman gungu ɗan tani nike muku sallama assalamu alaikum.